Nigeria is where it is today because of 16 years of misrule. Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Oshin Bajo kewa jam'iyyar PDP wankin babban bargo yayin da yake magana a wurin muhawar da aka tafka a daren jiya. tsakanin 'yan takarkarin mataimakan masu neman shugabancin Najeriya a nan Abuja, inda ke cewar Najeriya tana cikin halin ni yasun da ta samu kanta ciki ne biyo bayan rashin iya mulki da aika aikar gwamnatocin jam'iyyar PDP na shekaru goma sha shida. A shekara ta dubu biyu da hudu, kimanin mutane miliyan tamanin ne ke cikin ukubar talauci, amma wannan adadi ya tashin farin dango a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu zuwa mutane miliyan ɗari da goma sha biyu wanda suka afka cikin wannan hali na matsayancin talauci mai raɗaɗi. Saboda haka daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar abin da muka fara yi shine mun rage wannan talauci mai zafi muke kuma shawo kansa dalilin kenan ma da yasa muka kirkiri shirin rage talauci da naira miliyan dubu ɗari biyar. Peter Obi shine ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP. To remind Nigerians that Atiku Obi presidency is about creating making Nigeria work again. Bari mu tuna 'yan Najeriya cewar shugabancin Najeriya na Atiku da Obi wani tsari ne na farfado da Najeriya domin Najeriya dai a halin yanzu ta suma. Shekaru hudu da suka wuce, shugaban ƙasarmu ya ce in na gaza cimma manufa, to ku zaɓi wani shugaban na daban. Tambayar anan ne yanzu ya cimma manufar? Yanzu fa abin hara ya kai ga shugaban ƙasa na gaya wa matasanmu cewar kowa ya yi ta kansa. waɗannan fa 'ya'yanmu ne ba za su yi ta kansu ba mu za mu kula da su umma abdullahi getso ita ce 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ypp yan uwana 'yan najeriya kun saurare mu duka a wannan dare na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba muna kira ga masu zaɓe miliyan goma sha takwas da ke nan najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai masu aiki a zaben shekara ta dubu biyu da goma 2015 dai mun sani cewar bamu da wani zaɓi amma yanzu kingsley mogalo shine kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a najeriya Yan uwa na uwana 'yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan goma sha takwas da ke nan Najeriya. da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai masu aiki. A zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai mun sani cewar ba mu da wani zaɓi. Amma yanzu Kingsley Mogalo shine kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya. Haka dai ɗaya bayan ɗaya 'yan takarar suka yi ta bayyana manufofinsu in sun samu mulki. Kuma a cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari, irin wannan muhawara na da amfani ga tsarin demokaradiyyar. Maɗinsa dai shi ne kawai 'yan ƙasa su zaman zama da su san ne ne waɗanda ke neman su gabanci ƙasar nan za su zo da shi ne ne manufofin su waɗanda irin abubuwa ne duka gudunar da za su yi idan aka ba gaban shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.